Bismillahirrahmanirrahim. Gurbin ido ba ido ba ne. Babi na hamsin da uku. Abokan nishaɗi. Kar ku manta da ajiye mana comments, liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe. Domin ta haka ne za ku dinga kasancewa da dukkan shirye-shiryenmu. Barka da safiya. Ta gaida shi cikin mutuntawa da kuma jin nauyi. Barka ka dai yayarmu, jiki ya yi sauƙi kenan. Alhamdulillah ya Hisham na warware, Allah ya ƙara afuwa. Rigima'u yau kuma me aka tashi da shi? Wa kike juyewa rigimar safiyar Alhamis ɗin? Ya yi maganar yana duban Amna da ke zaune gefen Maimunatu, sai dai ta kanainaye ta gaba ɗaya. Duka gwiwoyinta na kan cinyarta kamar jira take ta miƙe ta isa gare shi, da niyyar fita ya shigo, amma dole Amnan ta tsai da shi ya samu waje ya zauna a nan, ya ɓallo wa kansa ruwa kenan. Maimunatu na daga gefe tana murmushin jin yadda rigima ta ɓarke tsakanin Hisham ɗin da Amna, daidai lokacin da Ja'afar ya sako kansa zuwa falon. a kan fuskarta idanuwansa suka fara sauka fuskar da ke cike da fara'a jerarrun fararen haƙoranta da suka bayyana da wata loɓawa ta musamman da ke tsakiyar haɓarta hasken fatarta ya sake fitowa sosai ta tsakiyar fuskar hijabinta tana gab da ɗago idanuwanta don amsa sallamar sa ya kau da kansa ya mai da dubansa ga Amna Wannan karan sauri tai ta saɓule daga gefen Hisham da yake zaune, ta nufo shi da sauri tana ware hannuwanta. Dadi Tana isowa ya ɗauke ta cak a hannunsa, yana kallon fuskarta da ke matuƙar kamanceceniya da tasa, ya sa yatsunsa guda biyu ya ja kumatunta. Cikin low sounds wanda ita ɗaya za ta ji shi ya ce, “Na ƙi wayen. Babu wani Dadi, tun ɗazu ba a yi welkomin Dadi ba sai yanzu, wuya ta langaɓe masa, fuskar ta a narke. Sorry, sorry Dad. Ba tare da ya shirya wa murmushin gefen baki ba ya kufuce masa, yadda ta yin sai ya tuna masa da Maimunatu da ke zaune a gefe, kamar ita ko da yaushe aka kama ta ko ake tuhumar ta da laifi ko aka ritsa ta haka fuskar ta yake komawa ya yi kamar zai kalle ta sanda ya ji Hisham na magana da ita amma sai ya ɗauke kansa sai dai kunnensa na sauraren hirarsu yana mamakin yadda take ɗan sakin jiki haka da Hisham ɗin yana ƙoƙarin zama amma ta fito Maimunatu ta dube ta cikin girmamawa tana mata sannu da fitowa. Fes da ita cikin atamfa super exclusive. Kai ba ka ce ita ce ta haifa kamar Ja'afar ba saboda tsabar gayu da gyara. Waje ta samu ta zauna lokacin Hisham ya kama hanyar ficewa. Me yasa ne baka tafi ba Hisham? Amma ta jefa masa tambayar tana zama. Fuska ya ɗan yatsuna yana satar kallon Ja'afar, suka haɗa idanu kuwa, Ja'afar ɗin ya watsa masa harara, sai ya ɗan saki dariya Hisham ɗin kafin ma ya ce komai Amma ta ce, kada ka daka ta tashi, Dama ka sani ba zuwa yake ba, tun can baya ma sai na matsa sosai yake zuwa, yanzu ma ya daina gaba ɗaya. Gyara tsayuwarsa ya yi. Taron famili ɗin ne Annie? Sometimes kawai gulma ne da kuma ɗaukar ɓagaranci. Ga yarinyar can Fawwaza, ta cika naci wallahi, idan ma na je ba barina za ta yi na sake ba. Ya ƙarasa maganar yana sanya kansa wajen. Ɗauke dubanta Amma ta yi daga kansa tana cewa Allah ya kyauta. sannan ta mai da kallonta ga Ja'afar. Ya kamata ku dinga daurewa kuna zuwa ko da ba zama za ku yi ba. Ba zai yiwu a ce ko da yaushe sai dai matan su je ba, ni ma ban da yau na tashi ba na jin daɗin jikina, ai babu abin da zai hana ni zuwa. Me ya same ki amma? Ja'afar ɗin ya faɗa da sauri cikin nuna tsantsar kulawa. tafin hannunta ta murza kaɗan ba wani abu sirius ba ne kawai nauyi na ji jikina ya yi min motsawa yana miƙewa no bai kamata a ce kin zauna ba ba ki yi cakin me yake faruwa ba ɗauko mayafi amma mu je a duba ki ƙaramin murmushi ta sauke ta jima da sanin irin soyayya da kulawa da ja'afar ke mata ta daban ce ko cikin yaranta Shi ya sa komai nasa ita ma ya fita daban cikin zuciyarta, duk da tana ƙoƙarin dannewa. Ba komai fa, jiki ne da jini. Dama ba za a yi ta zama haka ba, ba a taɓa lafiyar ka ba. Yanzu ba gani a zaune ba muna magana. Duk yadda ya so su je, Amma ta ce masa a'a. Dole ya haƙura ya zauna, sai dai dukka hankalinsa yana kanta. Ina fatan kuna lafiya, Amma ta faɗa. Tambaya ce guda ɗaya, amma tana ɗauke da ma'anoni. Kara ya hana ta buɗe tambayar. Kai Maimunatu ta gyaɗa kanta a ƙasa cike da kunya da kuma surukuta. Ya ɗan saci kallonta yadda take yi ɗin kamar yadda Shahida ke ma Amman. Can ƙasar ransa ya ja tsaki. Me yasa yake yawan kwatanta ta da shahida bayan ba ita ba ce? Sai ya miƙe yana faɗin zan shiga wajen Anni. To ba laifi ki shiga ku gaisa Maimunatu. Ta faɗi don ta san yawanci da rutunan suke fara yowa sai sun gaisa suke wucewa sassan Annan. A hankali suke takawa zuwa sassan Annan, yana gaba tana biye da shi a baya. tamkar wata maras gaskiya jifa-jifa take satar kallon shi yadda yake takawa cikin aji da izza ba zato ta ga ya ja birki ya kuma waiwayo ta ɗaga idanuwanta a hankali tana duban inda yake tsaye ba tare da ta iya kallon ƙwayar idanuwansa kai tsaye ba nuni ya yi mata da hannu kan ta wuce gaba sai ta tako a hankali ta zo ta gifta shi ta wuce kamar yadda ya buƙata. lamshe idanuwan sai sanda iska ta kwaso masa ƙamshinta. Wannan ƙamshin da ke maƙale a wani ɓangare na kwanyarsa. Tun a wancan lokacin sai ya rufa mata baya. Suna ci gaba da takawa ɗaya bayan ɗaya. Ya so yi ma idanuwansa shamaki amma hakan bai samu ba. Ƙwayar idanuwansa na biye da duk wani taku nata, an ce ido guba ne kuma dafi gare shi, ko da bata waiwaya ba ta san kallonta ake, cikin jikinta take jin idanuwansa bisa kanta, abin da ya sanya ta daburcewa gaba ɗaya ta kuma ji tana harɗewa a tafiyar tata. saboda laushi da ƙafafuwanta suka yi, wannan ya taimaka wajen yin baya za ta faɗi lokacin da ta ci karo da wani ɗan ƙaramin dutse. Bai san ya isa gare ta har ya tallabo ta ba, sai da ta samu masauki a jikinsa, ƙamshinta ya cika masa hanci. Fuskar tana kallon sama ne, yayin da shi kuma ya zame mata kamar rumfa. Wannan ya sanya idanuwansu suka yi saurin haɗuwa waje guda. sai ya zare ta daga jikinsa da sauri yana haɗa ransa tsaf kamar bai taɓa dariya ba ya miƙe da dukka tsawonsa ya tsaya sosai yana sake zuba mata idanuwa sai ta rasa abin da za ta yi don haka ta ɓige da gyara zaman hijabinta tana ba shi baya kamar zai ce mata wani abu kuma sai ya fasa ya zarce da yin gyaran murya saboda yadda ya ji muryarsa ta maƙale. Duk wani furuci da zai yi ya kakare masa a maƙoshi. Na gode, ta faɗa tana ɗaga ƙafarta zuwa next step. Sai dai wannan karan ta sanya idanuwanta ne a ƙasa gudun maimaituwar faruwan abin da ya faru yanzu. Tana shaƙar iska mai tsawo zuwa huhunta, wai ko za ta rage kaifin ƙamshinsa da ya cika mata hanci. Ko da mutum bai so ba, ya kuma canza wa zuciya tsarin tunani. Sai ta ci gaba da zuƙar iskar tana fesarwa a hankali. Ƙamshin yana sake yi mata yawo a hanci. yana kuma haɗuwa da iskar safiyar da ke kaɗawa da wani irin yanayi da ke nuna gabatowar zafi. Muryarsa cikin sautin sallama ita ta maye gurbin ta siririyar muryar. Mutum biyu ne suka amsa sallamar, Anna da Hajiya Munubiya, mahaifiyar Hafsat. Ta ukunsu Unaisa ce, wacce a maimakon amsa sallamar tasu sai ta bi su da idanu sanda suke shigowar. Daga Annan har Hajiya Munubiya su ma sai da duka suka bi su da idanu, sai dai kowanne da irin kallon da yake musu. Ta fannin Anne wani farin ciki ne ya tsarga mata. Zallar dacewa ta hango mai yawa tsakaninsa da Maimunatu. Ganinsu tare kuma ya ninka kwaɗayinta na son daidaituwar al'amura a tsakaninsu. ya kuma sake saka mata kwaɗayin son ɗorewar alaƙarsu. Sannan kuma ta hangi wani haske a tattare da su da take fatan tabbatarsa da kuma ɗorewarsa. Hajiya biya kuwa wani abu ne ya yi mata tsaye a rai mai kama da kishi, ƙyashi da hassada. Tun shigowar Unaisan ita kaɗai ta fara jin hakan. A yanzu kuma ya sake ƙaruwa da shigowar Maimunatu da Ja'afar ɗin. Yadda ta ga ya sake fresh ya kuma ƙara haske ya tabbatar mata da gaskiyar labaran da suka ji a kansu. Na yadda yake ta samun buɗi arzikinsa kuma ke daɗa ninkuwa. Wannan shi ne daidai lokacin da ya kamata a ce diyarta ta kasance ɗaya daga cikin jerin matansa. Sai dai sam ba ta mata sha'awar zama mace ta uku kwata-kwata. Inda da hali so take yi ta zama mace ƙwalli ɗaya tilo ga Ja'far ɗin. To amma Hausawa sukan ce da babu gwanda babu daɗi. Ya kamata ta yi wani abu a kai ta kuma gwada sa'arta ko da ba su zama duk su ukun ba ya kasance su biyu ne Wannan tunanin ya sa ta sake fuskarta sosai tana gyara zamanta. Gami da duban su Maimunatu tare da sanya baki wajen musu marhaba. Tana kuma ƙara kaifin hankalinta da hasashenta a kan fuskar Unaisa. Take ta fara shinshino al'amura ta kuma fara tunanin daga inda za ta dasa harsashinta. Fuskar Anne kada ranka da ham sanda yake gaida ta Duk da ba wani kallon ta ya cancan ba, amma kuma jiki da zuciyarsa sun gaya masa lallai akwai wata a ƙasa. Mai da idanuwan sai ya ga Hajiya Munubiya, matar da tun da can ba wani yi masa ta yi ba. Dama babu wani jituwa sosai a tsakaninsu, duk da ba wani abu bane yake shiga tsakaninsu ba, amma jininsu bai haɗu ba. Ta ta gaisuwar mai guda ɗaya ya miƙa mata, ta amshe da sauri tana cewa, Lafiya kaloman yaya ayyuka ya iyali? Alhamdulillah ya amsa mata a takaice idanuwansa akan kan ƙafafun wanda aka shafa wa magani. Ta kuma miƙe su da alama ciwonsu ya motsa. To Allah ya taimaka ya kuma dafa mana. Bai mai da hankali kan amsa addu'ar ta ta ƙarshe ba cikin muryarsa mai taushi da wani lokaci kan fito da wani amo da nauyi ya ce. Anne: Har yanzu duka tarin magungunan da kike amfani da su ba sa aiki? ɗan duban ƙafar ta yi kafin ta mai maida ta gare shi. abin ne ka san dacewa ne, ana ta yi dai, sai sanda Allah ya ɗauke. Bare ciwo, ka san idan ya haɗu da girma sai haƙuri. Hajiya Munubiya ta tsoma musu baki. ba tare da ya bi ta maganar ta ba ya zaro wayarsa ya buɗe ta. Ya yi kiran waya sannan ya sanya ta a kunne. A hankali ya fara magana cikin yaren da Maimunatu ta ji yana magana ɗazun. Sai kuma ya ɗan miƙe a natse gaba da su kaɗan can wajen dainin ɗin Annin yana ci gaba da yin wayar. Daidai lokacin da Khalid ya yi sallama cikin falon. Kan ta idanuwansa suka fara sauka, zuciyarsa ta ɗan motsa. Ya ɗan kafe ta da idanu yana sowa cikin falon sanye da ƙananan kaya. Ya cusa hannunsa guda ɗaya a aljihun wandonsa, ɗayan hannun kuma riƙe da ki ɗin motar sai na ɗan kaɗawa. Har ka dawo? Hajiya Munubiya ta faɗa. Dan ba haka ta so ba, bata ta so dawowarsa a yanzu ba. saboda tana son fara aiwatar da shirinta. Maganar ta sa ya ɗauke dubansa ga munatin zuwa kanta. E, na ji kin ce sauri kike. Eh, ba wai wani sosai ba. Dama abin da ya sa na ce ka yi saurin ka zo mu wuce. Hafsa ta ce man za ta shiga makaranta, to kuma yanzu na ga tes ɗinta ta fasa fitar. kuma na ɗan kwana biyu ai ban zo gidan ba, ya kamata na ɗan zauna kaɗan mu gaisa sosai. Don ko wajen yaye Marwan ɗin ban shiga mun gaisa ba. Anne da ke sauraron ta baki ta taɓe tana kau da kanta gefe. A ɗan zuwan da take jifa-jifa ba ta taɓa ganin ta ta shiga sashen Marwanin haka siddan ba, sai da dalili. Saboda haka kawai ta ɗora wa Aisha ta ta'amma tsangwamar da babu dalili. face zallar fascalanci Amma yau abin mamaki wai ita ke zancen bata shiga sun gaisa ba. Kafaɗa ya ɗaga yana mai da kallonsa kan maimunata kamar da ita suke maganar. Well shi kenan zan koma ne, direba ya mai da ke gida kenan. E, eh, zan kira shi ko zuwa azahar ne sai na koma. Ina kwana Maimunatun ta faɗa sanda ta fahimci sun gama maganar.